to ita wannan mata tana daga cikin ahlul khairi wal baraka game da ne magana tana daga cikin mutanen kirki wanda kuma Allah madaukakin sarki musu albarka na farko ta mutu mijinta yana matukar yaba mata domin 'ya'yanta sun ce tun da suke ba su taɓa ganin ita da shi suna sa in ba kusan rayuwar aure tsawon shekara 60 amma ba su taɓa ganin suna sa'isa da mahaifinsu da mahaifiyarsu kaga wannan abu ne mai wahala a wannan lokaci ya'yan suka ce wallahi ba su taba zuwa sun zaunar da mama su wai sun ce mata mama abin da yake kaza babu kyau ba kun san akwai irin uwar da za ta rinka abuwa na rashin daidai wanda sai ya'yan sun sun zan suna mama dan Allah ki bari ki rufa mana asiri suka ce wallahi ba su taba haka da ita ba abu na ƙarshe ta haifi aran mumi a cikin ya'yanta. kuma har ta mutu ba ta da bakin cikin ɗa Duk 'ya'yan da Allah ya bata ba lalatacci ba mashayi ba barawo ba mazinaci mazansu da matansu bai kawai ya rage ba ta aurar ba na san inda tunanin wanda ta mutu ta bari to ba zai wuce waɗannan ba su ma tunanin shine na ta mutu ta basu su samu sun yi aure kuma bata mutu da haufin 'ya'yanta za su lalace bayan mutuwarta ba saboda a gidan 'ya'yan gidan tsayayyu ne akan kannansu don ko da tana raye da uwar da ubansu 'yan kallo ne akan abin da shafi sha'anin 'ya'yan ragamar komai nasu yana hannun waɗannan iyayen ne kaga wannan arziki ne babba sun yi yawon gidan haya unguwa unguwa ba a taɓa ba ta da wata ba ƙarshe sai Allah kuma ya kashe ta a gidansu na ƙarshen kansu duk yadda dangin miji suke da matsala kun san dangin miji suna da matsala dangin mijinta ba a taba samun wanda aka raba suna da ba lokacin da ta rasu shi ɗanta shine abokina baya kuma aran man nan mai zamun baki mai gemun nan kun gane shi malam ishaq kenan mahaifiyarsu ci ta rasu yana abuja ya kira ne sai to yana kira na sai ce mun gwaggo ta rasu na sai ta yi mai rasu don da aka kira shi ba ana gaya masa ba ta lafiya ba ne ana gaya mai ta rasu ne saboda bai fi wani tsawon lokaci ko ta biyu ko uku ba wajen karfe biyu dare kira ni a waya baya ne ce da Allah in jima mana ta su bakar lafiya dauke ta a tafi da ita shika to shi ba lokacin ma da ya kawo mata mutuwa irin wannan lokacin saboda an zo an ta kuka za a tafi da ita asibitin sai take cewa ta kici a kira mata kowa a waya ta ce ta fa ba ta da matsalar kowa a cikin yaya za ka wanda ya damu kanshi kuma wallahi ta yafe kowa wannan abu sai tsinkan musu da cinye su ganin kan mutuwa za ta yi a lokacin mun zo ana shiga mota za ta fi asibitin a wata daga cikin yaran ta zo ta bai ta ce a wance ki koma ki je ki dan gyaggyara gurare to wannan kalma ma ta faɗa sai ake jin kamar ba za ta dawo bane tana nufin a je a gyaggyara inda in an dawo da gawanta za a zo a san matakin da cikin ikon Allah sai bata mutu a wannan lokacin ba har sai da kuma wannan ta zo abin ya tashi tsakar dare zuwa asuba kuma ta ce ga garin wanda suka mata wanka ya'yanta ne dama bayan sun kammala yi mata wanka suka ce sai ta zo ta yi jajawur yadda ka san lokacin tana budurwa baban shi ma da shi aka yi wankan namun mijin ya yake so ayan kun gaida ko gantan nan haka da wannan jan to haka na ganta lokacin da zan aure ta to yanzu kuma Allah ya dawo mata da shi haka ta koma yadda ka san budurwa jama'a kaga samun irin waɗannan abu ne mai wahala wasu daga cikin yayan suna kuka na su to ni a fahimta ta ba kuka za ku mata ba ku mata addu'a kuma sai ku mata murna bisa kyakkyawan zato da ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zannu bil mu'minina khairan dai kenan sannan kuma duk wanda ya mutu yake samun shaida mai manzan Allah ya gaya mana a kansa annabi ya ce in mutum ya mutu Allah yana turo mala'iku su shiga cikin mutane abokan zamansa su rinka jin me ake cewa akan shi in kana hairar. wajabat wa in kana sharran wajabat duk abin da suke faɗa kan sai a ce wajabat to kun ga duk wanda yazo alkhairi yake faɗa sannan ku ɗauko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk matar da ta mutu mijinta yana mai yabanta da yarda da ita yar aljannati na ce to shi baban ku bai yaba ta bane baban ku ya yaba ta alkhairin ta yake faɗi hasan na muku taɓa ganin matsalar ta tsakanin shi da ita ba kun san yana daga cikin arziki ba mata ta riga miji rasuwa yana daga cikin arziki ga macen idan Allah ya sa ta ci saboda mijinta ya gafarta mata ce ya fi mata so da akwai mijin da ko da bai jin daɗin mace in ta mutu sai kaga ya sallama komai kuma sai ya fi mata sai ya koma ya bata sai wancan yaban ya zama hadithin annabi ya tabbata a kanta so da kai daga cikin alkhairi mata ta riga miji rasuwa dan ta samu wancan yaban ko Allah ya tattade da wancan certificate din aljanna sun ce to haka lalle ba mamaki ku kuka irin na sabo sannan duk lokacin da kuka shigo gida kuka yi sallama assalamu alaikum za ku kaman za ku ido kuɗi da ita ba za ku sake ganin ta ba sai dai a aljanna sannan duk wanda ya mutu kuma ko kafin tashin kiyama zai haɗu da ita sai da ya tabbata cewa in mutum ya mutu yakan haɗu da waɗanda suka riga shi mutuwa har sukan tattauna akan abin da ya shafi duniya ina su wani koya suka zaki yaye da yake rayu gama ina fatan mun gane to da haka ku yi hakuri kuma ta addu'a Allah ya ji kanta ya gafarta mata kuma halin da ta mutu ta bakku akai Allah ya dawo da ku haka mun zuwa ɗabi'ar gidansu mata ne suke zuwa islamiyya maza ba sa zuwa su mazan a gida suke karatu ko shi da kuke ganin shi aran nan guda shi bai taɓa zuwa makarantar islamiyya ba mm. kuma aran ma ne ya haddace Qur'ani dan baban sai ce bi ma san lokacin da ya haddace Qur'ani ba wata rana ne yazo suna zo ne sai yake ce masa da ke yare yake ce masa sai yaro eh kai kokari fa ka samu ka haddace Qur'ani sai to ai kawo na riga na haddace Qur'ani yace to ni dai ka san ba ni za a boye min a cikin Qur'ani duk inda ya janyo masa sai ya ji ya dora duk inda ya janyo masa sai ya ji ya dora duk inda ya janyo masa sai ya ji ya dora ya haddace Qur'ani ma baban bai sai ya haddace ba kuma ni ta zuwa islamiya ba a nan gida gurin shi ya karanta to haka duk yayan mazan suke da ka shiga gida zaka samu ko ne na rubutu da allo kuma yaran gidansu ba sa yawo ba sa da abokai mata ne kadai ake bari suke zuwa islamiya amma mazan daga boko to islamiya a gida suke suna zuwa boko da sun dawo islamiya ne a gida suke ita to to kwaliti da nagartar da ita mutu da banku a haka Allah ya dawamar da ku a haka ya sa ku fi haka to muna roƙon ita wannan baiwar Allah Allah jikanta kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mata kuma ko shakka babu muna fatan mutane su yi mutuwa kyakkyawa irin wannan mana mutum ya samu yabo mutum ya samu abubuwa da sauransu in Allah ya ga dama su yi sanya albarka a cikin yaban da zai samu muna roƙon Allah ya ji kanta Allah ya gafarta wasu kurewa sun san yatta ma akwai wata Hafsat Idris tana yawan zama a daidai wajen bayan karkon nan to ga gidan su nan ne ma nan nan ne wajen ita inda take aure yar nan nan wajen dan concentration nan kadan yi baya kafin ka je wajen dan masallacin nan wajen kwanan gidan su eh to muna roƙon wajen gidan ruwa ko to muna roƙon Allah ya jiganta Allah ya gafarta mata kuma Allah madaukakin sarki ya sa ta huta kuma yan uwa ba yadda za ka samu nagartar mutuwa irin wannan sai ka zama mutumin kirki shine gaskiyar magana ba yadda za a ka samu nagartacciyar tafiya irin wannan dole sai ka aikata aiki irin na mutanen kirki ya Allah ka samu zama mutanen kirki duk wanda take da matsala da abokan zamanta ta ji tsoron Allah ta koma su daidaita duk wanda take da matsala da mijinta ta ji tsoron Allah in ta koma gida su daidaita ki zaunar da shi ki ce wane don Allah ka yabe mu kuma kaman addu'a ababen da na maka a baya kar in sake maimaita ma kar ki girman kai ba mamaki ki samu taki aljannar a yau yau ki je mijinki ki roke shi afuwa ya yafe miki cutarwa da zaluntarwa da kika masa da baki ko da gaba ko da daranto ko da kazanta ko da kaza ina fatan mun gane na duk wannan duk cutarwa ne idan kika roke shi ki nemi ya yafe miki bayan ya yafe miki ki roke shi ya miki addu'a Allah ya saki dawo ma na alkhairi ba ma ki haka kuma an jima Allah ya karbi rayuwarki mijinki ya koma daga cikin san waɗanda suke yabanki to muna roƙon Allah baiwar Allah nan Allah ya ji Allah ya gafarta mata kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sa ta huta kuma ya Allah kar ka samu mutu da bakin cikin yayayen mu Allah kar ka samu mutu muna daga cikin masu bakin ciki da yayayen su dan wallahi akwai wanda in ya zo mutuwa kawai yayan yake tunawa saboda yanayin tarbiyyar da ya san yayan su ke kai da ba ina fatan mun gane bakin ciki wani zai mutu da bakin cikin yayan shi akwai uwar take bakin ciki take mutuwa da bakin cikin ɗanta ko ƴarta akwai wadda take mutuwa da bakin cikin ƴarta wata ƴan uwarta wani abokan zamanta to duk yadda za ka yi kai iya batun gari kai iya abin da za ka yi insha Allah Allah sai ya nisanta ka daga irin wannan mummunar da na sani ya ubangiji ka ji kangogo Allah gafarta mata kuma Allah ya sa ta huta muna roƙon Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare ta za mu tsaya nan insha Allah ita mai su zama su tambaya insha Allah za su yi sannan game da batun abin da ya shafi yaran nan masu maganar karatu Hajiya Hauwa ta kiranta sai an ɗauki sunaye na ce mata to inda sun samu ne duk wanda aka bada sunan shi a bada nan sa sannan kuma in sun samu ne a ce su zo nan karfe sha ɗaya bayan mun tashi da karatu mai zama da su sai mu sa lokacin karatu ban san ko sajiya wasu isar da wannan sakon ba wallahu ta'ala alam sannan malama ma ta ƙara kira ni ta sai an ƙara samun sunayen waɗansu to ba mamaki sunayen su zo su yi yawa to amma dai kamar yadda waɗansu suka ɗauki nauyin karatun waɗannan yara to ana fatan inda wani za su iya haka ma ko mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne ina fatan kun gane kai ma ka ɗauka domin wani shiryu ta sanadiyar ka manzan Allah ya ce ya fi alkhairi fiye da a baka raƙuma dubu kuma wallahi jama'a ba abinda za mu yi wa waɗannan matasan gudunmawa face mai ilimantar da su mai wa'alantar da su ina gaya mana ko da sun kasance mashaya ne a haɗa mu da su insha Allah subhanahu ta'ala za mu musu iya abin da za mu iya jama'a ina fatan mun gane kuma mu da mu sa karatun yadda ba za su iya gajiya ba sati ko da sau ɗaya ne ko sau biyu ne kuma mu ba su lokaci su faɗi lokacin da suke so sai dai in bai dace bane mu ba su shawarwari insha Allah kuma in Allah da Allah zai shirya kuma duk waɗanda suke da takaddaran ƴaƴa su yi iya bakin kokarin su gurin yi musu addu'o'i in Allah ya ga dama zai shirya su kuma karatun da zamu fara ga waɗannan ƴaƴa Allah ka samu fara shi a sa'a wanda suka ba da gudunmawa gurin ci gaba da ɗaukar nauyin karatun yaran kuma Allah ya saka musu ba da wannan muke cewa kulu kauli hada